بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد mana gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na talata na 23 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah yan uwa muna ci muku assalamu alaikum warahmatullah wannan darasi shine darasin mu na 20 a cikin wannan littafi littafin lumatul itiqad alhadi ila sabil rashad na wannan malamin ibnu qudama Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi Allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi malam yana lissafo mana abin da yake ya zama wajibi ga dukkan wanda yake musulmi ya kudirce a zuciyarsa ya imani da shi ya tabbatar da shi haka malam jiya ya zayyano mana mutane guda shida waɗanda yake so ne cikon mutane guda goma akan al'asharatu basharu janna sannan ya kawo mana kuma mutane guda uku wanda yake lissafin su bai shiga cikin waɗancan ba su ma kuma yan aljanna ne suka zama mutane goma sha uku kenan ya kara da alhassan ibn ali ibn abi talib da alhussein ibn ali ibn abi talib da sabit ibn qais abin al-khazraji al-ansari Allah ta'ala ya kara masa yadda malam ya zai yi waɗannan ne gaba ɗaya akan imani da dukkanin waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shaidar da cewar su ɗan aljanna ne sunayensu ce wajibi ne ga dukkan mutum musulmi ya imani da su da sunayensu shi ne malam zai ɗora magana akan haka sai ke cewa wala najzimu li ahadin min ahli alqiblati bi jannatin wala nar إلا من جزم له رسول إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء قال رحمه الله شيخ ابن قدامة موافق الدين الله تعالى جكن شي غفر yake cewa wala najzimu li ahadi ba ma kudirce ma wani mutum guda min ahlul qibla wanda yake yana cikin al'ummar musulmi mu kudirce mu tabbatar da cewar bi jannatin shi dan aljanna ne wala narin ko mu tabbatar da cewar shi dan wuta ne illa man jazama lahu rasulu sallallahu alaihi wasallama sai dai wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da cewar shi dan aljanna ne ko kuma shi dan wuta ne lakinna sai dai mu narju muhsin muna fatan alkhairi mutumin da muka san yana kyautatawa mu ce muna mai kyakkyawan zato muna roƙa mushi Allah gafara amma saboda yawan kiyamul lilin sa da azumin sa da taimakon sa da yake yi ya rasu ba za mu ce ina ai na ana aljanna ba wannan ba ta cikin aqidar musulmi nan ka huce gaban Allah wa ya sanar da kai abin da ke tsakanin shi da ubangiji wa nakhafu ala al musii kuma muna jin tsoron makoma muna makoma ga mummunan aiki wanda yake da ya samu da ya je ya sha burkutu ya je ya sha shine zalunci shine idan aka zo aunawa sai auna gishiri ko zai auna siga sai ya faki iranta ya auna mata da bayan mudu ko da gefen mudu duk wata badala yake yi amma kuma yana cikin musulmi shi muna ji ne tsoron azaba amma cewar a ina wani ɗan wuta ne wannan ba baya ake da mutum musulmi ina ba ta mun fayi mun gane abin da ma yake magana abin da sakon da malai yake so ya isa mana shine ɗaiɗaikun mutanen musulmai al'ummar musulmi duk wani wanda yake musulmi ne shi da sunansa wani ji da kyau ko saboda kyautatawa da yake yi ka ce tabbas shi ɗan aljanna ne kullu ji lafazin tabbas kaga babu hukunto kenan a ciki ko kuma saboda mummunan aikin da yake kace tabbas shi dan wuta ne wannan baya cikin aqidar al'umma musulmi domin gaggawa ne da hucewa gaban Allah subhanahu wataala sai kace ai dan wuta ne sai Allah ya ce ya yafe mai sai kace yaya sai kace ai dan aljanna ne sai Allah ya ce ai ba dan shi yake yi ba ina fata mun gano wannan da ke ko saboda ka dole mutum ya taka tsantsan wannan ita ce aqida ta al'ummar musulmi duk wanda ka san yana da kyautatawa yana iyayen sa wani dawo ga addinin Allah da hikima da fasaha da taimako da agazawa yana tsayawa kan hidindimun al'umma yana wucewa gaba a sahun sallah in azumi ya zo tun farkon shi har karshen sa yana ciyarwa in azumi ya wuce yana taimakawa sai ka ce kai wani mana ne kyakkyawan alkhairi mana ne kyakkyawan zato ga ubangiji Allah ka tabbatar mai da kyakkyawan zaton da muke masa Allah ka sanya shi cikin rahamarka Allah kai mai kaza haka zaka ce mai amma ka ce ina ai dan wuta ne ai dan aljanna ne saboda me saboda innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wannan ayat cewa ta innal ladzina amanu wa amilus salihati bace bace ce inna wani wa wani wa wani ba sifa ta bayar ba suna ta bayyana ba ku gane bambancin innal ladzina amanu lalle duk waɗanda suka imani wa amilu salihat suka yi aiki kuma na kwarai kanat lahum jannatul firdaus nuzula aljanna ta firdaus ta kasance ita ce makomarsu amma ai cewa ta yi lalle Usman da Suleiman da Ibrahim da wani da wani da wani ba haka ta faɗa sura ka sai ka kiyaye ina fata mun fahimci wannan da kyau da yawa waɗansu sun yi wa malaman su haka sun yi wa shugabannin su haka aka wallafa littafi cewa ai wani dan aljanna ne sau aka dinka tattaro waɗannan ayoyi da yake ba shi da alaka da al'ummar al'umma musulmi ina ba ta mun gano ga aljanna da wuta za ka yi imani da cewa wani dan aljanna ne idan manzara salama ya tabbatar maka da cewa wani dan aljanna ne kamar wa kamar abubakar kamar umar kamar usman kamar ali kamar sa'idu وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير والزبير الممدع كما الحسن كما الحسين كما ثابت بن قيس كما العكاشة بن حسان ina fata mun fahimci wannan da kyau duk ka yi imani da waɗannan da sunansa shi ɗan aljanna yasa malai yace yake cewa wala najzimu li ahadin min ahli qiblati qiblati bi jannatin wala na ba za mu kudirce mai cewa da cewar shi ɗan aljanna ne ko shi ɗan wuta ba illa man jazama lahu rasulu sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai dai wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shi din dan mutane sai mu tabbatar mashi da shi dan mutane ko kuma shi dan aljanna ne sai mu tabbatar da cewa shi dan aljanna ne misali akan abin da ya shafi waɗanda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar musu da aljanna wannan misali ya gabata darsan shekaran jiya da jiya da ma waɗanda maka lissafa a ɗansu ɗansun nan to amma waɗanda kuma ka tabbatar musu da wuta fa da yake wajibi ne kai ma ka tabbatar musu da ita kuna ji da kyau ko su ma suna da yawa akwai su a cikin alƙur'ani suna da yawa akwai su a wannan al'ummar akwai su a al'ummar da ta gabata akwai fir'auna ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa annaru yaduna alaiha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد الأعمار يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار بئس الورد الموت فقولنا يا تبت دجور فرعون الجماعة يوم تاني كيسعي باب شكو أكي كنت فرعون ba al'umma bace ta ayyani ka ayyana shi ne kuma hakan na ana ayyana al'umma a ce al'umma kaza su ma 'yan wuta ne kamar samudawa da basu imani ba waɗanda basu imani ba cikin samudawa su ma 'yan wuta ne waɗanda basu imani ba cikin adawa su ma 'yan wuta ne alabodan limadiyana kama bai da samud ku saurara azabar Allah a rahamar Allah ta yi nisa da mutanen madiyana kamar yadda ta yi nesa da mutanen samudawa duk wannan zaka tabbatar da wannan akai kaga wannan kaga akwai ta'ayin da suna akwai kuma ta'ayin da sifa kamar da zaka ce duk wani wanda ya imani dan aljanna ne saboda innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula amma kuma ka yi ta'ayin wane da wani da wani shine abin da malam yake magana akai kullu da kyau ko akwai a cikin wannan al'ummar akwai Abu Lahab wanda yake wanda yake sunan shi Abdul Uzza kun Abdul Muttalib amun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam baffa ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ga ce baffa shine ba ko kana uba da mahaifin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Abu Lahab wa da kani ake kuna ji da kyau to kuma ƙur'ani eh, ya tabbatar da cewa abu lahab wuta ne yace tabbat da abi lahabin wa tabba ma aghna an malu wa ma kasab sayasla za ta lahab abu lahab kenan hakan nan matar shi ita ma yar wata ce wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad to kaga kenan qur'ani ya tabbata mana abu lahab dan wuta ne matarsa ummu jamil arwa binta har bin umayya ita ma yar wuta ce duk qur'ani ya tabbatar da wannan kaga zaka yi imani da cewar su yan wuta ne da nasi na alqur'ani mai girma musu ba duniya ba yanzu ka tabbatar da certificate din su na wuta ya shiga hannun su Allah ka tsare mu da su hakan dan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace amr bin amir bin luhay al-khuzai ne farko wanda ya shigar da gumaka cikin kasashen larabawa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yace ra'aytuhu yajru a fi nar yace na ganshi yana jan tumbin shi a cikin wuta annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gani shi ce ya ganshi luhai muna amur al khuzai amur عمر amur bani luhai al khuzai rasul mai ce ya gan shi yana jan cikinsa yana jan hanjin cikin da kayan cikin shi gaba ɗaya a wuta saboda ne shi ne farkon wanda ya shigar da gumaka a wurin suka fara gani kuma aka ɗora a kai aka mutum yi hattara ya shigar da bidi'a ya shigar da kafinci ya shigar da arnanci cikin al'umma al'umma su kama gaggaga suna yi ya zama da ya mutu kuma yana da wani sakamakon da duk kaga waɗannan an tabbatar musu da wuta hakan nan na hudu shine abu talib bin abdul bin abdul manaf bin abdul muttalib saboda shi ma ammi ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi abu talib manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi iyayensa akan ya ga musulunta saboda irin goyon baya da taimako da agazawa da kariya da yake bashi sakamakon abu lahab shi abu lahab duk inda na sallallahu alaihi ya je yi wa'azi to shi kuma sai ibiyoyin na warware kullum da ce ko duk inda ya wa'azi duk inda ya karanta duk inda ya faɗakar karsa ya yi wurin ya wani ya ta tsini da shi kuma abu la abu talib duk wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma a ranar zai ta kansa ne yana ba shi kariya domin dan uwan babansa dan uwan ɗani na dan uwansa ya ce da bi amurka ma alaika gababata ka je ka fasa kwan al'amarinka ka da wata kwangwama babu wani wanda zai tsangwame ka duk wanda ya taba ka zan taba shi in ji wa in ji abu talib idan manzo Allah sallama ya ce da shi ya musulunta sai ya ce za a ce ya bi addinin yara yace wala gada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al-ummati dina laula al-malamatu aw hizaru musabbatin la wajadtani sama bi zaka yaqina yace haƙiƙa tabbas na san addina nan Muhammad shine addinin gaskiya ce laulal malama ba din zargi ba au izar masabbatin ko gudun zagi a ce ka gani tsofe tsofe da shi ya bi addinin yara yana cikin yara ce lura da tuni saman da zaka yi kina da tuni ka same ni na riga na bi amma ya za a yi wannan na ne na yara dai kuma ku ci gaba da yi shine kawai shine har bayan ya ya mutu yace sai a yace sai ya roƙa mashi gafara muddin ba ana shi ba Allah ta'ala kun hana shi shi ma kana da nabi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Ko ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawidatin wa'adaha iya ran annabi sallallahu ya bi ran annabi sallama ya tashi bi jira ba annabi sallama ya saukar da aya yace innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka shi dai-dai da wanda kai kake so lakin Allah ya hadi mun sha shi Allah shi yake shirye da wanda yake so naka shine kai ka isar da sakonni duk wani sinadari da za su sa mutum ya shiru za ka isar amma kimsa sariyar mutum ya ji ta natsu ya karɓa wani ba naka bane lis alaikum da walakin Allah ya hadi mun sha. annabi tsira da aminci Allah tabbata gare yake cewa ahawanu ahalin nari azaban abu talib wanda ya fi kowa samun rangwame a azabar wuta shi ne abu talib shi ya fi kowa samun rangwame na azabar wuta ya azabar shi take wa huwa da bin alayn shi yana sanye da takalma guda biyu ya gali min madimahu kwakwalwar shi tana tafasa tana tafarfasa takalma ne don wuta aka sanya mashi a kafa kwakwalwar tana amsawa shi ya fi kowa samun sauki wanda ke kuma yana ganin ya fi kowa samun azaba shi amma su in wuta suna ganin inda su suke a inda yake to da tuno komai ya riga ya kare malam mutum ya nemi tsari da azabar jahannama Allah ka tsare da wannan asabar. to a ga nan za ka yi imani da abin abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fada duk wadannan hadisi hadisan bukhari ne zura kuma yake cewa wala najzumu li ahadin min ahli qiblati bi jannatin wala nar illa man jazama lahu rasul sallallahu alaihi wasallam mana yace lakin na narju lil muhsin muna fata alkhairi ga mai kyautatawa wa nakhafu ala al muna jin tsoro ga mai munanawa mana yace li ahadin min ahli al-qibla wani mutum guda daga cikin ahli al-qibla su waye ahli al-qibla humul muslimuna al-musalluna ilaiha sune masu musulmai da suke sallah suke fuskantar al-qibla wanda yake sallah ba fuskantar al fa wanda ya fuskanci Karbala misali ko ya fuskanci duk wasu wurare da ya je ganin ce a rike balasa ba ga baya ciki Allah ta lai sauke qala rahimahullah ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرج عن الاسلام بعمل قال رحمه الله ولا نكفر احدا مو ما كافر تمتن غدا kenan ce ba kafarta mutum guda kafarta mutane ma bai taso ba kenan ba ma kafarta mutum min ahalil qibla wanda yake cikin waɗanda suke kallon ka'aba suke sallah in ko baya kallon ka'aba ba zo ya kirkira ma kanshi wata alkibla imana eh dole dora mishi ita don muna magana ne akan waɗanda suke kallon ka'aba wala nukaffiru ahadin min ahalil qibla ba ma kafarta wani mutum daga cikin al'ummar musulmi bi zambin saboda zunubi da ya aikata saboda zunubi da ya yi a ce ya kafarta a sai an lura mai yasa ya aikata zunubi sai ce to menene ba halas ba ne to kun yanzu ya halatta zunubi ne sai a kafarta shi ta Allah ya haramta shi kuma ya halasta to kawo ko nan zai zamana ya yi ko ba wanda ya sha giya bai halatta ta ba bai kafirta ba wanda bai sha ba ya halatta ta ya kafirta kullurar da na sai mana yake cewa wala kafiru ahadan ba za mu kafirta ba ma kafirta mutum min ahalin kibla daga mutanen da suke al'ummar musulmi bi zambin saboda zunubi da aikata wala nukhriju anil islam ba ma fitar da shi daga musulunci bi amalin saboda aiki da yi to awon me yasa ake cewa muna kafirta mutane kun lura da ce ko sai zama da kenan wani abu ne ake so a rafiya mana karfi da yaji kai fa cewa kai duk wanda ya ce akwai wani abu da ya kai qur'ani to ya kafirta ka ce wani ya kafirta to a kan shi zai ji tsoro zai ce kara kafirta shi yana da wani abu da ya kai qur'ani in ba shi da shi shikenan yanzu dan ka kwana kana cewa duk wanda ya ce akwai abin da ya kai qur'ani ko akwai abin da ya kai ƙura'a duk wanda ya ce akwai abin da ya fi qur'ani ya kafarta an yi zanyi binci ne hada mun shari zan kwanan na can kaka kafarta ne ba ni da wani abin da ya kai qur'ani ba laifi shi kai ba shi ma haka ko ba kai ki ba to haka ya kamata mutum ya harare babu wani wanda yake da daraja da kai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wani yace yana da akwai daraja akwai wasu bayan Allah da ko Allah ya nufaci zai yi kaza za su hana shi sai ka ce duk wanda yake da wani aƙira ya gafarta sai ci gana gafarta shi mutum ne bai ce da waɗanda suke tare da shi sun gama imani da yi sun sallama mashi ya ce da su yanzu haka inda zai faɗa musu wani abu da sun kafarta shi shi karan kansu ke mai gibana musu to yana ga kai in na maka sai kaga sai ka ce mai sai jihar ke nan kawai so da ka zaya ga wai mai kaza a aljihu baya jimirin tas Aƙidan mu ita ce ba ma kafirtar da wani mutum daga cikin musulmi saboda zunubi da ya aikata wala na khurijuhu anil islam ba ma fitar da shi daga musulunci mu fitar da shi shine na khurijuhu mu fitar da shi sai dai in shi ya fita ko ana janyo shi shigo shi kuma yana a'a shi ya gaji waje zai ya ka iya tun kana jami'ai shi tun kana jami'ai shi har buce yi waje an ya ka bi shi waje ka janyo shi ba ba zai yi ba tsoron ka sai mu tsaya da kyau mu lura wannan matsala matsala ce mai karfin gaske duk ahli sunna in sun zo gana suna fayyace wannan ibn biyu da ya fayyace ita wala na ala salati min Aso, fa kulluhum ya'su fil arshi yasbahu wala ranar ahla salah kada ka kafirta masallata wa in asau ko da sun yi laifi fa ya ya'si ai kowa yana laifi wa dhul arshi yasfahu ubangiji al arshi yana yafewa ne in ba din yana yafewa ba da tare kowa ya huta wala ya'khudhu Allahu bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba saboda ka sai mutum ya kiyaye akan abin da ya shafi aikata zunubi wana jina da kyau akwai manyan manyan al'umma kamar haka akwai ahalus sunna wal jama'a ɗaya kenan akwai al-mu'tazila biyu kenan akwai al-khawarij uku kenan akwai al-murji'a hudu kenan akan yi wannan maganar ne kaga ne malai ce bi zambi wani lokacin kuma sai da zan ce wala abin na ahalil kaba'ir waɗanda suka aikata alkaba'ir idan aka ce alkaba'ir jami ne na alkabira idan aka ce alkabira kullu zambin lahu haddu fi duniya aw la'ana aw alwa'id kullu zambin lahu haddu fi duniya duk wani zunubi da kasan yana da haddi a nan duniya ɗaya kenan aw la'ana ko kuma an tsine ma wanda yi shi bi kenan awul wa'id ko kuma an yi narkon azaba ga wanda ya aikata wannan laifin ne kenan to wannan wanda zunubin da yake da ɗaya daga cikin waɗannan shi ake kira alkabira kamar da izzuddin alqadi ali ibn ali da ya yi sharhin hawiya ya kawo wannan ta'arifi da shi ne ta'arifi mafi tsafta in ana magana kabira kenan da Allah ta'ala ce in tajtanibu kabaira na tanawuna an nukaffir ankum wani wa nudkhilukum mudakhalan karin to mu dawo kan tarifi din kullu zambin lahu haddu fi duniya dukkan zunubin da yake da haddi a nan duniya kamar wanda zunubi kenan kamar sata wasu wasariqatu wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jazaa'an bima kasuwa nakala kalamin Allah wallahu azizan hakim daya kamar ne kamar zina kamar ne kamar shan giya kamar ne kisa duk suna da haddi a nan duniya to kenan kai tsaye ya nuna dirasa tatbiqiyya a aikace ya nuna waɗannan laifuka kabira ne ko ba kabira bane kabira ce mana yace ko zan da lawa'addu fi dunya abu la'ana ko kuma tsinuwa kamar wani zunubi kamar wanda ya tsina mai iyayensa ana Allah man la'ana walidai kullu da ke ko kamar me eh kamar kashe mummuni ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه الله يسيني مسا لو كنا biyu kenan ya zama sami kashe zunubi na kashe mutum kabira ne asini iyaye kabira ne nam awul wa'id ko kuma zunubi ne ba ce ga haddinsa ba ba ce kuma an sinewa ba amma an yi ma wanda in shi bayani na narkon azaba kamar cin dukiyar marayu mutum ya ci dukiyar marayu mutum ne ya rasu akwai harkar kasuwanci tsakaninku kana jin ya rasu shi kenan sai kai gunda bakinka ka san akwai basu basussukan shi a kanka ko kuma 'ya'ya ne ya mutu ya bari su a cikin 'ya'yan akwai wanda yake da uban yana da kuɗi a hannunsa da ya ji kawai yana rasuwa sai in zauna akan kuɗin gaba ɗaya sauran kuma a kamo su a ɗaya a raba ko matan aure ta sa ko wasu abubuwa na mai gidansu a hannunta da ya mutu babu wanda ya sani sai ta zauna a kai kun lura da ke ko ko kuma duk da wani cin dukiyar maraya da Allah ta'ala ce innal ladzina yaquluna amwala al-yatama zulman innama na fi butunihim naran wa sayaslamu sayara sai ki nuna mana duk wannan kabira ne ko ba kabira ne kabira ce akwai wacce ta hada duka biyu ga ba ga kuma narko na azaba kamar cin riba annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da tsira ta tabbata a gan wanda ya ci da wanda aka ba da waɗanda suka rubuta wanda ya ba da riba ɗin bankin da ya ba da ribar tsirar Allah ta tabbata a kan shi kai shi da aka ba riba ɗin zai wana ce kai ko shi da aka ba riba ɗin Allah ta tabbata a gan shi waɗanda aka ce su zama garantos sai sun sa hannu sannan a bashi su ma tsirar Allah ta tabbata a kansu ana salama sawa duk ɗaya suke kaga akwai tsinuwa sannan kuma akwai narko na azaba da Allah ta'ala yake cewa innal ladina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi takhabbathu shaytanu min al-mas dhalika bi anna mithlu ar-riba wa al-bay'a wa harrama ar-riba to duk wanda ya tabbatar mana da wannan laifin kabira ce wannan ji da ce ko to wannan laifin me matsayin shi a wurin waɗannan ɓangarori guda hudu da na ambata ɓangare na farko sune ne murji'awa suka ce ba abin da ya taɓa imaninsa duk wannan laifin da yi bai taɓa imaninsa ba za kake ganin su suna ta kolewa ba abin da isha kan shi ya ci dukiyar mutane ya yi sace-sace ya yi sata ya je ya sha giya kai ga laifin sata ga laifin shan giya ya yi ba ɗala shi ba komai wanda sai yana da shi mugayen malamai da za su ce an yi je fara ya dawo raja ka yi wala datu ummu <laughs> kuma yake wannan da ke sai ya sace kudin al'umma gaba ɗaya su ce aikin wala datu ummu ya manta da hadisi inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba to wanda wannan shine murji'awa su aqida su kawai inna Allah ghafurur rahim ba sa tana kuma shadidul aqab Isa ibn Abi Dawud yake cewa wala takum murjiyan la'uban dini kar ka zama ba murji'i ba murji'i wasa yake da addini don duk wanda ya ce maka laifi baya tasiri ga imani to wani yana ba mutum su kai je dinga aikata abin da yake gira mani ba zai bude irin shi ba sai dai ji shi a jahannama kawai ka ko ya riga ya kai shi ya baro daga mutane su ji tsoron Allah zunubi yana janyo wani ne fi qulubihim da fazadahum Allah marada a zuciyarsu akwai cuta sai Allah ya kara musu wata cutar abu jafar ibn jarir tabar ya ke fara ibn kafin ya na kanto magana a tafsirinsa ce zuciyar tana zama baki baki ne idan zunubi yayi in yana karuwa sai ya dinga karuwa har zunubin da mamaye zuciya falan ma zahu azagha Allah qulubahum lokacin da suka karkace su suka fara karkacewa ke ko sai Allah ta'ala ya karkatar da su daga ga tun ya sani laifi yana zan laifi to sai yake na akida ta mujiawa ko ta ba akida ce ta addinin musulunci ba mutum ya ce kawai ka yi ta aikata laifi ba wani tashiri a ciki bayan Allah ta'ala ya yi magana ce in lalle zai ya kuluna riba lalle duk waɗanda suke cin riba la umuna ba za su tashi ba ranar alkiyama da kabarrukan su illa kama ya kumun da zai ta habbato shaitan min almas sai dai kamar mutumin da shaidan ya taba shi ya mai taban aljani ka ga wanda aljani ya taba ka ga yana hararararar din nan yana gada yana bankarewa yana waye yana waye yana waye baka taba gani wacce ta iska ba wanda ya hau kaza to a ce shi kadai an tashi daga kabari ba zai sanin alim shi irin wannan ne ya tashi a ciki cikin shi ne yake jan shi ba shi yake jan cikin ba shirin nan. ina fata mafi wannan da ke ko to ya ga nan cire akira ce aqalan wa naqalan sai akira ta biyu ita ce akidar waɗanda suke kawarici. suka ce duk wanda ya aikata alkabira to wannan tintirin kafiri ne kuma wanda zai dawama ne a wata har abin abad kun da kyau a kan haka suka balla suka zara ta kuɗi suka yaki Ali gina bi Talib suka yaƙi Muawiya gina Abi sufiya duk suka kafirtar da su duk wanda ya aikata laifi to kafirin dole a zara mishi ta kuɗi ina fata mun gane wannan da ke ko sun da akwai da suka dawo daga yaki sun kare sahabbai ba suka dawo daga yaki suka biyo ta gonar wani wani ya tsinci ya tsinci ya ciri gyada ko cirman goro zai ci sai dai ya shaƙe min wuya wai ai kayan sata ne in ya ci to ya kafarta bayan kuma sun kaso sahabbai sun dawo a gaban balasta kenan saboda ka yan uwa fahimtar addinin musulunci a yadda addinin yake ne saboda ka suka ce a kira da kawari duk wani da ya aikata laifi kafin daya a zare mishi ta kudi a kawar da shi biyu na uku dan wuta ne khalidi da fiya abar to hadisin abu zarri ya gifari fa mara aminku munkaran فليغيره بأهلا إياه فليغيره بيده أما فإن لم يستطيع بلسانه فإن لم يستطيع بقلبه أدبا من إشاكوش kuma babban abin da ke janyo mutum ya shiga wannan harkar ya rubuta cikin wannan shine rashin tattara nususu na ƙur'ani baki daya sai mutum ya dauki bangare guda ya ajiye bangare kun ga yanzu su murji'awa sai suka dauki bangaren wa'ad bangaren إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس na سيزك أجي إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم na yi يؤمنون sai suka ɗauki ɓangaren na bi ibadi a ni ana rahim amma wa anna azabi huwa al'azabul alim suka yi guma kanta alhalin kuma mutum zai hada su ne duka wai ne na gafaru ne ta ba wa amana wa da rasala ya fi mata da ana ba ta mun gano wannan da kyau ko to waɗanda suke biye da mur da khawarij na nauki na na uku sune mu'tazilawa suka ce duk wanda ya aikata al-kabira na farko ya fita daga imani da ka shi ba mummuni bane ba kuma kafiri bane to menene suka ce yana manzilatin bayan manzilatayn a duniya yana wani wuri manzila bayan manzilatayn wani matsayi tsakanin matsayin guda tsakanin matsayin imani da matsayin kafirci yana wannan matsayin wanda yake babu shi a nususun qur'ani dan ko dai musulmi ko kafiri ko munafiki da kafiri da munafiki duk ɗan wuta ne innal munafiqina fi darakil asfali min an-nar ko fi darkil asfali min an-nar walan tajidu nasira sai suka yi wata bidiyar dan bidiyar da man kiran bidiyar take yi kamar da laifi yake kiran laifi da suke wannan bidiyon sai ka suka kirkiri wata ta manzila da manzila ta yi wannan a duniya kenan a lahira ba suka ce ai shi ma lokuta ne khalidi na fiha to haka dai ana nan bambancin su da khawarij ba wani bambanci na ku zo ku gani a wannan babi din mun ga mun ji aqidar murji'awa mun ji aqidar khawarij mun ji aqidar mu'tazila waɗannan aƙidu ba ka rasa su a cikin littafai kuna jira ke kuma ba ka rasa su a cikin littafai ɗaya kenan to tun da ba ka rasa su a cikin littafai babu yadda za a yi ba su a cikin al'umma tun da al'umma su suke ta'amuli da littafan sawa'u wanda yake ganin ya kai matsayi ne ya karanta da kansa ba a karanta mashi ba sawa'un wanda yake kutsa kanshi a cikin ya karanta da kansa tun yanzu karshen karatu ba da kai mutane suna neman su raja a cewar ai komai yana internet ne ai yanzu kawai so yana ganin ma batun ka je makaranta ma bar ka ba kawai za ka yi browser internet ya ma ka karanta ka gane ga wannan sai ga aƙidun da ke nesa suke gabashin duniya sai ga sun iso min a ƙasa da sako don mutum ya tambaye shi google kawai zai ga kawai to sun mai da google shi ne shek google shi ne shek ɗansu sai ga ya yi ba gaba ɗaya research ne shi shek google ne a ciki eh, ya mai da google ya mai da shi shek masallar salamatu afiya wannan littafin na zama khashari al-kashaf ma kare yake da mu'tazilanci wanda yake da za ga ana ihalar ɗalibai wai in kana so mutum ya koyi balaga ya koyi sharfi na qur'ani ya duba alkashaf ya duba waye ya duba waye sai garin neman kiba ya samu rama garin ya je ya koyi larabci ya fito da mutazilanci nasu Allah salamatu wa lafiya sai akira ta halu sunna wal jama'a akida ta halu sunna wal jama'a ita ce duk mutumin da ya aikata kabira daga cikin kaba'ir lalle ilalla ya aikata laifi daga cikin laifuka kuma laifin zai ɗarsu a imaninsa ta yaya zai ɗarsu a imaninsa zai rage mashi imani ya fita daga imani a'a isa suke da wani yare suke cewa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati mummuni ne da imanin da yake da shi fasiki ne na laifin da ya aikata kullum da ke ko wannan yaren da suke da shi mummuni ne da imaninsa fasiki ne da kabira da ya aikata nasoshi na alkur'ani sun tabbatar da haka wanda ya aikata zina ko kuma wanda ya ba da shaida na cewa wani ya aikata zina mutane nawa ne za su tabbatar da wani ya aikata zina kafin yanke musu hukunci mutane hudu sai aka samu mutane uku kalorin rake da aka samu mutane guda uku ba samu na hudu ba Allah ta'ala ya ce waɗanda mutane guda duk fasikai ne ko na yakan wani fasu fasikai ne zai mishi bulala tamanin tamanin In gara magana ta rike ku abinda nake so makai shine qur'ani ya tabbata musu da me fasikanci suna nan da imanin su kuma su da nan da imanin su suna nan da imanin su kaga suna nan da imanin su su mun ne da imanin su kuma fasikai ne da wannan laifin da suka aikata kun da kyau to haka ahlus sunna suka hada ayo kaja sai ba su zama murji'awa ba dan murji'awa sun ce laifi baya ɗarsuwa a imani isa sai ga mutum ya ce a ai a takawa huna kullum da ke ko sai ga ya aikata barna sai mun sai ya ce a sura Allah a zuciya yake amma yake da sura Allah kuma a gaban yake yana da wani wani murji'anci kenan Allah ta'ala ya sauke amma kafiri ne ahli suna suka ce ba kafiri bane saboda ne saboda ayoyi wadanda ayoyi Allah ta'ala ya ce wa in qa'ifatan min al-mu'minina tatalu fasulu bainahuma idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mutane suka yaki juna lazima mun ce kisa yana cikin kabira ba kullum da ke ko sai Allah ta'ala ya ce idan tawaga guda biyu wayan qa'ifatan in aka samu tawaga guda biyu minal mu'minina daga cikin mu'minai an tabbatar da imani ko ba tabbatar da imani ba tabbatar da imani aka ce kuma iktatalu suka yaki juna fa aslihu bainahuma ku sulhu ta tsakanin su inda sun kafirta saboda yaƙar junan da suka yi da ayar da wata ce inna mu'minuna ikhwa inna mu'minuna waɗanda suka aka yaƙa da wanda suka yaka ƴan uwan juna ne ku sulhu ta tsakanin ku ina fata mun fahimci wannan da kyau da ake magana kan kisasi sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd to sai aka bude ayar da imani akan zartar da hukuncin kisasi wanda zai nuna maka wanda aka yi rashin bukumi ne ba kafin bane ayoyi masu tarin yawa suna nan akan haka ina fata mun gane wannan da kyau saboda ka sai a kiyaye waɗansu suna da shubha in ka iya kiranta shubha amma duk mutumin da ya karanta karatu shi karan kansa a cikin ɗaki babu yadda zaka ce yana da shubha ganganci yi wannan tsabagen ganganci ne ba magana shubha a ciki ganganci ne wannan waɗansu su ta hanyar sun rikici. ai Allah ta'ala ya ce wa man ya'sullaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu ko yudkhiluhu naran khalidan fiha walau azabun azim walau azabun azim wa man ya ya'sullaha duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah da manzon Allah Allah ta'ala ce mu dakhil naran za mu shigar da shi wuta khalidan fiha wanda zai dawama a ciki wala azabun muhin yana da azaba mai radadin gaske sai suka shi shi kenan tunda Allah ta'ala ce khalidan fiha zai dawama a cikin ta ai ya zama kafiri saboda Allah ta'ala ya ce wa man ya'sillah to wace irin wa man ya'sillah wanda ya saba ma Allah kowanne irin saban Allah ku ku zama Allah da shirka idan ya ce kowane irin saban Allah ai Allah ya ce wa mani asullaha saboda haka Allah ta'ala bai ce shirka ba bai ce sata ba duk abin da yake sabo ne ya zake da wa'asa adamu rabbuhu fagawa eh fa'asa adamu rabbuhu fagawa asafi madi adamu fa'il rabba maf'ulu bihi kaga asalin li'irabi kenan ga fi'ili ga fa'ili ga alƙuli ya zake da wannan ya zake da wala qarasa da wallahu wadahu idh tuhsunahum hata idhni hatta wata na za tanaza'tum fil amri wa a asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa a asaytum kuka saba bayan kuma Allah ta'ala karshen yace ya yafi wasu wace irin sabo kenan tun zake kenan yana da kyau mu kiyaye da yawa mutum ya kulla kanshi a ɗaki ya yi karatu to sai ga ba ina kida da ba zai fitowa da ita ba so da ka sai ga mutum ba za ka iya za ka iya samun mutum yana da awar sunna amma yana da akidar ɗaya daga cikin waɗannan ƙa'idar da aka ambata so da ka nake faɗa nake ƙara maimaita ba sunna ita ake bi ba ita take bi ba ina fatan mun gano wanda ke ko tsora ga sai ake yi. idan ka gallaci zubin ayoyi na alkur'ani mai girma za ka ga akwai yadda Allah ta'ala ya bayani akan yan aljanna na dawoma su a aljanna akwai yadda yi bayani na kafarai na dawoma su a wuta na kenan biyu akwai yadda yi bayani na masu mummune masu laifi na zaman su a wuta wajibi ne kamar lafazin da ne amfani da su mummunai yan aljanna tabbatosu a aljanna da kafirai tabbatosu a wuta da mummunai masu laifi zaman su a wuta sai ban ce tabbatosu a wuta ba idan ya kallaci wannan ubangiji subhanahu ala yana cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لو فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله تعالى الله تعالى يتي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ده لفظ أبدا hakan nan gaba kaɗan a cikin surar da suratul nisa yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhul jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا musa ma'ayar kenan biyu kalin mulai da tabbatar da zaman su a aljanna da khariji fiya abadan aya ta uku cikin suratul ma'ida da ubangiji subhanahu ya ce qala allah hadha yawm hadha yawm yabu sadiqina sidqu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhu wa radu an ذلك الفوز العظيم هذا ده لفظ ابدا aya ta uku cikin suratu at-tauba da ubangiji subhanahu wataala yake cewa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan inna allaha indahu ajrun azim ka khalidina abadan ajarin na Allah ta'ala ya bada cikin suratul tauba din dai yace wasaqul al-awwalin min al-muhajirin al-ansar wallazina tabu'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan zalika al-fawzul azim kaga duk khalidin fiha a ciki haka na Allah ta'ala ya bada cikin suratul kafi yace wa yubashiru al-mu'minina ya yamaluna as-salihati anna lahum ajran hasanan na fihi abadan shi ajaran hasanan ɗin za su dawwama a cikin har abada Allah ta'ala ya bada cikin suratu taghabun ya ce yajma'u kuma jama'u kuma jam'i yawmil jam'i zalika yawm taghab wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir an sayyi'atihi wa yudkhilu jannatin tajri min tahtiha Alharu anharu na fiya abadan zalika al-fawz ya bada a gaban suratul tagabun suratul talak yace rasulan yatlu alaihim ayatihi mu rasulan yatlu alaihim ayatin da mubayyinatin yukhrijul ladina amanu min salihati min dhulumati ila nur sai yace wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan qad ahsana Allahu lahu rizqa wuri ne kenan kenan a warakallahu wuri na tara cikin suratul bayyina wuri na karshe da Allah ta ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al khalidi khalidina fiha abadan radiyallahu anhu radu an zalika liman khashiya rabba anan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar ma yan aljanna da zama a aljanna da lafazin khalidina fiha abadan kuna da kyau sai kafa yi a wuta Allah ta'ala ya ce inna lajina kafar wa zalamu lam yakunin lahu liya gafira lahu wala liya jiya farikan illa fariƙa jahannama khalidin fiya abadan wa kana zalika ala Allah ya sira sai ce in dan lazi na kafa kaga lafazin kafa wa zalam lam yakun Allah yaghfir lahu wa la yahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abada haka kenan za su dawo a jahannama da lafazin khalidina fiha ne tare da abadan ubangiji subhanahu wataala ya fada a cikin suratu al-ahzab yace inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'iran خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا سيتي خالدين فيها أبدا ولي نوتنا نبي ولي نوكو نكرشي شين شكين سورة الجن ina kenan cikin suratul jinni eh inda Allah ta'ala ya ce kul inna ma ad'u rabbi ولا أشرك, ولا أشرك به أحدا قل, إن قل إني لا أملك ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالتي ورسالتي ورسالاتي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سألة تعالى ومن يعص الله ورسوله وغنم بكاو كافر تيبا isyan ya kawo sabo ya kawo sai ce wa man ya'shillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada. to sai muka dauko daga farkon kissar farkon kissar ita ce qul inna ma adu rabbi wala ushriku bihi ahadan ashe wa man ya'shillaha shine wanda ya shirka kenan wacce shirka da aka kore ita ce ake nufi da al-isyan a wannan ayar kullu da ke kuka kafirai da suka aikata kafirci sai aka kawo musu lafazin khalidina fiya abadan a jahannama to yanzu ya rage masu laifi waɗancan laifukan da muka ambata ko da ya zama riba ko ya zama cin dukiyar marayu ko da ya zama laifuka daga cikin laifuka da yake laifi ne musulmi isu su ya suka zuwa Qur'ani sai Allah ta'ala ya ce bala man kasaba da sayyatan وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باب أبدا كالورد هم فيها خالدون باب أبدا هذا ما الله تعالى يتي ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأجل مغانا كربا da ya ce innan lajina kuma riba la ya kuma illa kamar kuma da zai takabata wa shaitanu fil mas zalika bi annahum qalu inna al bai'u mithl riba wa halalla Allah al-bai'a wa mara harrama riba wa man za'a wa bai'atu min rabi bada amr fanta fa ma salafa amru ila Allah wa man ada fa ulaika ashabuna hum fiha khalidun babu abadan ka lura da ba da kyau babu abadan isa ma ga ayat da ta ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sai ga bude da ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mu kiyaye da kyau ba wai ana ba da lasisin ba ne ana magana ne kan wanda ita amur da ita yana musulmi ayoyin ƙur'ani ba su tabbatar da in shiga wuta zai da har abada ba amma kuma ba su kori zai shiga wuta ba sun tabbatar da shiga wutansa ayoyi sun tabbatar da shiga wuta amma abin da muke tattaunawa a manhajar ilmiya a ƙa'ida ta ilimi a ilmance shine za a dawwama ko za a dawwama ba ita ko wutar lahira sakon ɗaya Allah ya raba mu da ita alhassan al-basri yake cewa inda za a tara mutum duk wani abu na jin daɗi da ya amsa jin daɗi ya ji shi sannan a shigar da shi wuta sakon ɗaya sai ya manta da cewa taɓa jin wani daɗi ba kuna ji da ke ku to yanzu ana bambanci ahli sunna da khawarij da mu'tazila su ahli sunna sun ce za a shiga an shiga wata ba za a dawama kuna ji da ke ku su kuma suke ganin za a dawama dan bambanci na farko su ahli sunna ba sa kafirtawa su kuma wanda ce suna kafirtawa bambanci na biyu ahli sunna ba sa fitar da wanda ita amuli da wannan daga musulunci su kuma wadancan suna fitarwa bambanci na uku ahlus sunna ba sa cewa mutum in ya shiga wuta zai dawwama har abada amma ba sa kore shiga wutar fa dan yi sun tabbatar da shiga wutar yanzu bambancin ahlus sunna su a wannan gabar shine sun sun ce ko in an shiga sai an fita har ba a fita muna san ko yanzu na aka tambaye ku daidai ku zaka taba jin wani ya ce ai in an shiga wuta ba a fita saboda ya Allah ya ce khalidina fiha sai ka tambaye shi wacce mai abadan ko mara abadan domin waɗanda yake na usatul muwahidin musulmai ne da suka yi laifi aka ce za su shiga wuta to an sun shiga wutar khalidi na fiya ce amma ba ba Allah ta'ala yake cewa wa man ya'su Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun kaga wa man ya'su Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu sai Allah ta'ala ce mudkhil naran khalidan fiha sai Allah ya ce wal azabu muhim yace khalidan fiha amma babu abadan a ciki saboda sai mu kiyaye sosai da sosai to ayoyin suna da yawa ka'ida ita ce a duk lokacin da kake muraja qur'ani kake haddacewa kake jiwa ka dawo ko kake sauka ne ko kake takara ya kamata ka samu wata matsala ka tattauna a kanta misali yanzu saukar da zaka faru daga alhamdulillah da alamu ka tabbaka ta akan waɗannan abubuwa duk khalidi na fiya da gani ta cikin ta cikin qur'ani ka dora ta cikin waɗannan qur'ani za ga dai ko dai khalidi na fiya ce abada yan aljanna a cikin aljanna ko khalidi na fiya ce abadan ta yan wuta waɗanda suke kafirai kullu da ke wannan baya hana ka samu khalidi da fiha ba tare da an ce abadan ba ga 'yan wuta na kafirai ko kuma ga 'yan aljanna na mummune kamar wadda Allah ta'ala da ya ce wallazina amanu wa amilus salihati walaika ashabul janna hum fiha khalidun babu abadan wannan ba zai zama akwai mushkila ba wa amurka laysa mushkila babu wata mushkila saboda me saboda akwai ire-irenta da suka ce abadan saboda ko da ba faɗa ba yana anan ba babu wani abu a ciki kuma ba ya hana ka samu innal na kafaru min alil kitabi wal mushrikina fi nar jahannama na fiya wa la yaqum sharriya babu abadan a ciki In innal ladina kafaru kullu rajul ku in innal ladina kafaru من kitabi الكتاب mushrikina في نار جهنم خالدين فيها babu abadan saboda ai an faɗi abada nan a wasu wurare an faɗi abadan a innal ladina kafin wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidin fiha abadan an faɗi abadan a inna Allah la'ana kafirina wa adala sa'iran khalidin fiha abadan ka sai da kiyaye sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare ina maimaita ina ƙara maimaitawa bambancin ahlus sunna da da ahlus sunna su ahlus sunna suna cewa in an shiga wutar ba a dawama har abada domin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce za a ce a duba wuta duk wani wanda yake da imani da ya kai misqala zarra ya fito iza ga ahli sunna sana ta faɗa wannan qul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi min nari ajsadan min al-fahmi tutarqa ala nari fi firdausi تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يدفع سوى كرا الجهنميون wadin da yake ya ci ya ci ya ci dukiyar maraya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya shiga zai je yi a cikin jahannama Allah ta'ala ya sauke Allah ya sani ya riga ya kone ya zama gawayi tun da damun ba a mutuwa kuma ɗaya mutu fiya wala yahya ba mutuwa ya riga ya zaganye a manda da imanin to sai a kona shi gudun laifin da yi sai kuma a fito da shi saboda alkhairin da ya yi nam ya aikata zunubi kashi 90 bisa 100 yanzu yana da alkhairi nawa kenan goma bisa 100 idan ka ce zai shiga wuta da goma har abadan abad to ina wannan goma bisa 100 na shi ina lare shi tunda yana da imani shi yasa dan kauce ma wannan nan da na sai zai kafirtar da shi to don sun kafirtar da shi ne don su guje ma wannan shubhar su ce a ba shi da wani aiki alhalin ba bai kafirta ba saboda bai kafirta ba saboda ayoyin sun bude da imani ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba inda kafirai ne za a bude ayar da kafirci da ya ayyuhan ladina amanu ba za a bude ayar da ya ayyuhan ladina amanu ba sai dole mu tsaya mu tantance sosai da sosai Allah ta'ala ya mana muwafaqa sai malam yake cewa wala nukhrijuhu an al-islam bi amal ba ma fitar da shi daga musulunci saboda wani aiki da ya aikata wannan al-hajj wal jihad ma dayyin ma ta'ati kulli imam muna ganin yin aikin haji ɗaya kenan wal jihad da yin jihadi biyu kenan ma dayyin za a ci gaba da yin su har zuwa ranar tashin alkiyama ma'a fa'ati kulli imam tare da yin biyayya ga kowanne irin shugaba duk shugaba da ya zama da shi ne amiral hajji za a huce gaba a bi shi a jirin wannan aikin hajjin duk shugaba da ya wuce ya zama shi ne kwamanda za a bi shi a wuce ba wanda ya naɗa kan shi matsayin kwamanda ba ko wanda ya naɗa kan shi matsayin amiral hajji ba barran kana shin wannan mutumin kware ne au fajiran ko ba mutumin kware ba dan ka lura da kyau aikin hajji abu ne da za ka ke da kanka eh ka duba da kyau gani ka gama tara kudin tun ana sai a ce ba ba ka biza ba ya nan kafin ka je biza a ce kana bukatar passport international passport ya ke kenan ka mutum ya bi addini saisa saisa mutum ya bi addini sannu a hankali mutum ya bi addini a yadda addini yake wa salatul juma'a ke khalfuhum ja'iza yin sallar juma'a bayan su halatacciyar sallah ce ba haramtacciyar sallah ba ce halatacciyar sallah ce qala anas abin da zai ga muke tafiya a gurguje saboda mun tattauna matsalar a can dan abin da yasa malam ya kawo waɗannan masail da malam ya kawo da yake haji da jihad duk far'iyyaci ne na shugabanni dai idan riga an kafartar da su kaga ba maganar kuma jihadi tare da su ba magana sallah tare da su ma an riga an kafartar da su an dora musu kaulasa yasa malik ce ba ma dora musu kaulasa laifin suna laifi kuma babu wanda ya wanke su fatan mu shine su tuba in goma su tuba ayoyi suna nan da ubangiji subhanahu wataala ya ce duk wanda iziya mai in kuma ya mai ya tabbatar da abin da ya faɗa ne in kuma iya yafe ya yi falala ne kullum duk kowanne kuma sifa ce ta kamala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wannan khawarij da murji'a ba su gane ba suka ce ai tunda Allah ya ce zai banka mutum a wuta to in bai banka shi ba ai ya ya warware kenan bai warware ba kullum bai warware ba saboda saboda ba wa'ad bane al-wa'id ne mun ta buga misali a wurare da dama walillahi masalul ayala kace duk a wannan kudi da za a yi duk wanda ya haddace izifi guda zan sai mai kiki sai yaro ya haddace sai ka sai mai sai ka sai mai kaga wannan ka cika alƙawari kullum da guru sai ka ce duk wanda lati zama bulala uku sai ya lati sai ka ce kaka ƙara wuce za ce ka saba alƙawari za ce ka saba alƙawari ba don wannan ba'idi qala anas qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik yace an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salatul juma'a ce khalfa ja'iza yin sallar juma'a bayan su halattacciya ce nan eh yanzu ya barran kana wa fajira in mana ai ana za a bi sallama in dai shugaba ne in dai ne shugaba za a bi sallah ya zama da ya iya karanta qur'ani daidai ya san abubuwan da suke da alaka da sallah amma da ya karanta qur'ani ne ko wani abu ne da kullu da ke kar ku manta fa duk da dalilin shugaba fa duk abin da ya kai da yi fa Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya shirye su da zama da shugaba da rayin zama ba shugaba ne fi duk da sa, eh ai kun ga a koda yaushe duk lokacin da muke karatu inda dai a nan bayani in na zo babban misalin da nake bada misalin shi shine kasuwa da ake ta cewa a tashi a tashi aka ki da gwamnati ta ce ta tsama hannunta a ciki an cire gate mai faru mai faru kowa ya gani eh ba jira aka tashi ba ba wawa aka zo ana ma ka ba ka aka zo ana maka wawata sai ka kira mutum ya cire bulo ya yi komai ya yi komai ka je ɗauko ka je kirawo mai baro ya ɗauki bulan kayan ka biya shi kuma ya yi gaba da bulan an yi haka kuma ya gaba an yi haka duk da iraki halin da take ciki zamanin saddam da iraki a yanzu mai ka duba da kyau ka gani an yi sarakuna da zai yi sallah a zuwa ko juwa ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ya juwa ya sallama ya ce a ƙaro eh mana yake ina ba ta mabanci wannan da ke gudu sai ka duba ga su abdullahi bin abbas su abdullahi bin umar ya suke rayuwa da su su hajar bin yusuf da suke jinkirtar da sallar su keta can wajen la'asar ko su goma da zai yi su abdullahi da umar duk su jira su su wasu yi ina ba ta hukunci wannan da ke ko to amma a duk haka fa ana karantar da addini a cikin masallacin ana karantar da addinin a gabansu inda ne za su dawo sun ma duk su a karantar da addini a ci gaba ke abdullahi hajjar bin yusufa duk da yadda ya kai ya daure ma wata mata danta sai ta ce ina haɗa ka da wanda ya cire lafazin kalla daga rabin ma'ani sai ta ce ya ce a'a yanzu babu kalla a rabin ƙur'ani rabin ƙur'ani na sama sai ko sai laya a kuje bai samu kalla ba sai da zuwa suratu maryam kalla sanaktubu ma yakunu wal mudla min al azab madda bayan da yake za shugabanni ne za za ce masa za a je masa addu'a bane su ma zai dage harka suna badalan ne ala abin Allah ta'ala ya sauki Anas ibn Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya ce salasun min asalin iman abubuwa uku suna cikin tushe na imani alkafu amman qala la ilaha illallah kamewa daga dukkan wanda yace la ilaha illallah wala nukaffiru bi dhanbi ba ma kafirta mutum da zunubi da ya aikata wala nukhruju min al-islam bi amal ba ma da shi daga musulunci da wani aiki da yayi wal jihadu madi shi kuma jihadi za a ci gaba da yin sa munzu ba asana Allah azza wa tun lokacin da annabi da Allah ta'ala ya aiko hatta yuqatila akhir ummati dajjal har ƙarshen al'umma ta su yaki dujjal la yi bukulu hujjar zalincin mai zalunci baya bata jihadi wala adil adi adalcin mai adalci baya sawa a janye jihadi wal imanu bil aqza da imani kuma duk abin da Allah ta'ala ya kaddara rawahu abu daud wannan hadisi abu daud ne reto amma malama hadisi sun ce akwai ta cewa akan shi akwai kura akan sa isa hujja ce an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani hadisi ba a kan shi matsala ta takafiyar ta girma wani jira kyau ko shi ya sa kuka aika zubin yi dogon bayani akan ayoyi da hadisai balle ka ce hadisin abin na hadisin bai kai labari ba akwai hadisai ingantattu da ayoyi da suka tabbatar da matsalolin da muka tattauna a kansu akan abin da ya shafi a takafiyar kafirtawa kafirtawa ba karamar al'amari ba ne akwai wani fa cewa girgije ya taso kai hadari ya taso aka ce ya kafirta sai dai ce Allah ya taso da firgiji eh wani gusulan wai yake cewa wasu sun ce wai kuma ba kiwa ce wacce ta haihu sai dai a ce wance Allah ya to ya za a faɗa eh? kuna ji da ji saboda haka abin yana da hatsarin gaske na abin da ya shafi takfir isa muhammad nasiruddin albani allah ta'ala cikin shirin kafara yanda da littafi ta takfir kuma ina daɗa maimaita mana mutum ya kunshe kanshi a daki i karatu ba irin bala'in da bai haifu kullum rake ko da yawa wasu na cewa ai allah ya ce khalidi fiha ba mun tattauna maganar khalidi fiya ba mai abadan da mara abadan saboda haka sai mutum ya kiyaye masu laifi mummune da suke laifi su ne za a gane aka ce khalidi na fiya babu abadan a ciki kenan wata wata rana za su fita a ciki to haka za ka duka jin yararka wani ba tuta ya gani ya ce haza kufa to tutar ce kafirci ko wanda ya ba da filin shi ake tutar ko kuma wanda ya kafa tutar haka za ka dinga jin abubuwan kazaman batutuwa babu harkar ilimi a ciki nasu Allah salamatu lafiya tsarewa kusa da karatu shi ne mafi alkhairi kuma isa za a ga masu irin waɗannan akidun suka rabe mutanensu da malinta sai a ce ina karfin karatu su malaman gwamnati ne malaman ɗagutai ne musallar salamatu al'afiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yake cewa magana da muke na batun kisa akwai kuma wasu daga cikin malamai ne da suke cewa ai idan mutum ya kisa akwai wasu azkar da za a bashi ya dinga yin su wai shi kenan ya sha kaga wannan ya ɗaure gindi a dinga kashe mutane kenan irin su ne da mutum zai saci kuɗi ya saci kuɗi ya saci kuɗi su ce ma yanyi je wara ya dawo ka yarda ka yi wala jitu yau kallu da ko wa man yaqtul mu'minan muta'ammid ah, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا كذا أبنى مثل زي ذكر زي نبركو زي بعد دية kalori da ce ko zai ba da diya ga dangin wanda aka kashewa zai ba su diya idan kisan kuskure ne zai ba su diya kullum da ce ko a yanzu haka diya ta kai miliyan talatin da wani abu kwarai wannan kisan kuskure ce na. ina ba ta gwamnati jona da ke ko zikiri na farko zikiri na biyu shi ne ya yi azumi sittin a jere ne tobatan min Allah neman tuba daga wurin Allah wannan shi ne zikiri da za a ba mutum amma ja wasu azkar zai yi kaza zai yi kaza wai kai magana su tana da muhimmanci sosai da sosai miya gun malamai da suke cewa a kawo hanta kaza mutum ma da ya ce a kawo jikin mutum an sa wani malami aiki ya ce a kawo idanun mutane an kai mawa idanun mutane da aka kai mishi da ya watsa ya watsa sai ce kaza na matattu kaza na masu rai tsoron ka je ya kawo na masu rai ba na matattu aka ce ya kawo ba armewa arnatar da wani kenan alaikum salam barakallahu fik yace ahlus sunna sun ce wanda ya rasu wanda ana sallama ya ce dan aljanna ne za zamu imani da shi dan aljanna to wanda ya rasu yana kalmar shahada ba za mu ce wani dan aljanna ba za mu ce ba za mu ce kai wani wani miki fatan kyakkyawan cikawa kai wani Allah ya tabbatar da shi a akan abin da ya faɗa kalur da ke ko wani kai wani ya cika da imani alhamdulillah muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar mashi kai wani ana mai kyakkyawan zato shine wato mutum ya kankan ba kai ce ga Allah subhanahu wataala saboda hukunci ne am ba hukunci ne ɗaiɗin ku ba za ka ce dukkan kafiri ɗan wuta ne amma zaka za ka ce wani dan wuta ba ne sai in ya mutu yana kafircin in ya mutu tintirin kafiri ne a da wannan ɗan wuta ne kai kawai mahaifi ba wani ka don ya za ce to ai ka sani ko dar da zai mutu ya yi imani a ba san wannan kumanta a wannan karatun fa ahalu sunna ba ba wai suna cewa ba a ba a ridda ba mu kiyaye wannan da kyau ahalu sunna suna da babin na ridda imam al-bukhari yana da ba kitabu akamul murtaddi kitabin da aka ware don kwance-kwance masu ridda khalil bin ishaq ne muktasar khalil kundin malikiya yana da babu ahkamin ridda a cikin muktasar khalil kaga ba magana ma a ce wai kun zo kuna kafirtar da su amma karanta muktasar khalil gwaje gwaje ridda yana ciki me isiya ya faɗa da yake magana akan abubuwan da ke warware alwala sai ya ce ar-ridda wa hiya kufrul muslim sai muka ce musulmi baya ridda yana ridda mana ga mai iziya ya faɗa kafin mai iziya ma mai halar ya faɗa yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wal iyad billah ya kafirta ko bai kafirta ba ya kafirta saboda haka an suna ne suke dirasa akan kafirta ba ya yake ya yake ya yake kuma su ake ganin kamar su suke kafirta da kowa ma alhali yanzu duba ya ga yanda su suke cewa ba sai dama kafirta da kowa fa ina fata mafarci wannan da kyau saboda sai ake yayi su kiyaye sosai da sosai akwai littafin da waƙidul iman ko waƙidul islam ya kamata mutum ya samu ya haddace su don ya kiyaye don kada ya sa yi wani abin da zai warware da imani don ka san abin da yake warware alwala ne don ka san kana da alwala ko ba ka da alwala ka sai mutum ya kiyaye subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Ina yake cewa akasarin mutane suna faɗan la ilaha illallah amma ba su san ma'anarta ba ko ba mu ce ba san cikakkiyar ma'anarta ba kullu da ke ko dan wani abu da suka sani na ma'anarta akan shi za mu su da su kullu da ke ko wani abu da suka faɗa na rashin ma'ana na ya mu ce to abu kaza da ka faɗa ya warware la ilaha illallah da kai abu kaza da kai ya warware la ilaha illallah da kai da yawan mutane jahilai ne akan la ilaha illallah shi yasa su kafirai na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka san mecece la ilaha illallah da aka ce da su aj'al da aka ce da su su bauta ma Allah daya tallin tal sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida yanzu za a sanya abin bauta ya zama ɗaya kenan a yanzu ba ce su kashe lata da usa ba to aka kawai su ce la ilaha illallah sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida dan sun san mai ta kunsa amma yanzu mutum zai kwana yana la ilaha illallah wata kila ma yayi ta kafa so 75 ko yayi ta kafa kaza kafa kaza amma kuma zai fara fitowa kira wani wanda ba la ilaha illallah ba eh ce za a jaddada darasi kina akan la ilaha illallah tuttuni na ke ta buƙatar mu darasi akan shurut la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk